da yake sanar da sassauta wannan doka mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce gwamnati ba za ta yi wata wata ba wajen dawo da dokar hana zirga zirga idan ta samu labarin wata barazana ta tsaro. Daga gobe a Alhamis 25 ga watan Oktoba cikin wannan shekarar da muke ciki dokacin al'ummar jihar Kaduna musamman ma waɗanda suke cikin ƙwaryar Kaduna da kewaye za su iya fita su yi zirga-zirga daga karfe shida na safe zuwa karfe biyar na yamma. Gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro za su sa idanuwarsu su gan yanayin yanayin da abubuwa ke tafiya a cikin wa'annan lokacin da za a fita gobe duk wanda aka same shi yana wa wannan zaman lafiya wanda muka samu a zagon ƙasa nan take za a kama shi ko kuma za a kama ta a yi duk iya abin da ya kamata a yi har wa yau kuma in aka samu wani abu wadda kan iya zama barazana gwamnati ba za ta yi wuta-wuta ba za a koma wannan dokar wadda aka rage ta daga wannan lokacin wadda ba ma fata. Ya zuwa yanzu dai shugaban majalisar sarakuna ta jihar Kaduna mai martaba sarkin zazzau Alhaj Shehu Idris da Sheikh Dair Usman Bauchi sun ce lokaci ya yi dai da al'ummar jihar Kaduna za su rungumi zaman lafiya da juna. Ina kira ga jama'a mu mu kokari mu yi ra'ayin juna kuma mu tattalin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya duk abin da ake so na ci gaba ba zai taɓa samuwa ba. musulunci addinin zaman lafiya ne duk wanda ya tada hankali da sunan musulunci ya saba wa Allah ya saba wa annabi ko ya saba musuluncin da yake cewa yana yi kirista kuma addini ne na tausayi duk wanda ya tada hankali ya tada fitina ya saba wa alaihi salam da yake kewa yana bin addinin sa. to dukan mu zauna lafiya ko mu ji da tausayin juna saboda matsa mutane a hana su fitowa neman abincin su shi ma wani rikin lafiya ne babba to kowane irin hali wasu al'ummar jihar Kaduna suka ji a lokacin dokar hana zirga-zirgar kuma me za su ce game da sassauta wannan doka sunana Amadu kafin ta riga cikin eh na ji daɗi gaskiya domin za mu fita mu nemo abin da za mu ba iyalanmu saboda an tare mu a gida kaga yanzu dage wannan doka mu alheri ne a wurin mu ya kamata mu yi wa juna faɗa mu zauna lafiya assalamu alaikum suna na hajiya saratu alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sa su kiyaye a zauna lafiya maza suna zaune a gida ba shiga ba fita a kiyaye zuciya a kiyaye tashin hankali kowa ya nemi zama lafiya a zauna lafiya dan Allah sunana Muhammad Malam Muhammadu shagon ka gashi kusan kaya duk mai rame da shago a cikin yake faruwa ne. Gaskiya musamman in ka lura zaka ga halin da aka wasu ka jefa al'ummar mu a ciki shine ya jawo mana wannan. Ba daman da zamu je mu siyo saboda ba hanya sannan kuma mutane abin da ya rage a ciki duk mutane sun kwashe. Allah Allah ma muke dama a ɗage doka saboda al'umma su ma sun dame mu da tambayan kayayyaki gashi babu kowa da ya zo ya tambayi kaya musamman kayan masarufi da ake amfani da shi yau da kullum kana cewa babu zai dafa kai. Kimanin kwanaki kwanaki uku kenan dai cikin garin Kaduna da kewaye na cikin dokar hana zirga-zirga. Biyo bayan hatsaniyar da ta sabbaba guje-guje a wasu sassan jihar Kaduna da hukumomi suka ce mutum biyar su rasa rayukansu, sannan wasu da dama suke kwance asibitoci daban-daban biyo bayan raunukan da suka samu a sakamakon guje-guje. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. lafiya ta kujiya zama na lafiya samu a matsala